Jama'a assalamu alaikum. Hakika Rahama Television tasha ce da ta zo daidai da zamani. Ku kasance tare da Rahama Television domin nishadantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa. Na gode.